بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء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 وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 wa kulla dalalatin fi nar bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau bakwai ga watan dulkaida hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan goma miladiya ta dubu biyu da tara. A wannan majalisi mai albarka a inda muke karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan baina auliya Rahman wa auliya Shaitan. Wallafar hamshakin malamin nan شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728 wannan kuma shine majalisin mu na biyu a cikin wannan littafi malam yana cewa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa da kuma sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah yana da waliyai daga cikin mutane shaidan ma yana da nashi waliyan shi ma daga cikin mutane ففرق بين rahman wa وأولياء الشيطان Allah subhanahu wa ta'ala ya bambance tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaidan. faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al ubangiji ya ce ala ku saurara ku ba da hankalinku inna auliya Allah lalle waliyan Allah la babu tsoro tare da su ba a jiye musu tsoron komai wala hum yahzanuna sannan su ba sa wato ba sa bakin ciki ba za su yi bakin ciki ba allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma suka kasance suna da takawa wato suna kiyaye dokokin Allah lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir tun anan rayuwarsu ta duniya wa fil akhirati da kuma can rayuwarsu ta lahira la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah dalika huwa al-fawz azim wannan shine rabo mafi wannan shine rabo mai girma a wannan aya ubangiji madaukakin sarki ya sifanta waliyansa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ala harfu tanbih ne larabawa na amfani da shi don jawo hankalin mai sauraro ko mai karatu sannan kuma yana kunshe shi kansa da ta'kid wato akwai ma'anar karfafa magana a cikinsa Don duk maganar da ka jawo hankalin wanda kake yi wa wannan magana to yana nuna cewa ita maganar na da ƙarfi ita maganar na da muhimmanci ƙwarai, saboda ka shigar harkar tambayi a cikin jumla ya dindo ala ta'kidiha sannan Allah ya ce inna awliya Allah dan dukkan duk sanda inda ta zo bayan ala fa hiya wajibatul kasri dole ne a yi mata kisra ce inna awliya Allah lalle waliyan Allah lalle masoya Allah lalle wanda Allah yake so la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su ma'ana ba a ciye musu tsoron komai al khawfu shine tawaqqu'ud darari fil mustaqbal duk sanda kake tsoron wani abu mai cutarwa da zai same ka nan gaba shi ake cewa tsoro wato kana tsammanin faruwar wani abu a nan gaba da za ka cutu a kansa wannan shi ake cewa tsoro idan mutum yana wato jin tsoron abin ya same shi ne to a ka'idar larabci sai a ce khafa kaza a faɗi wato fi'ilin yayi ta'addi da kankin kansa ay yakuna al-fi'lu muta'addiyan bi nafsihi ta ce khafahu ikhafal asada ya ji tsoron zaki ma'ana shi ne zakin zai cutar don haka yake jin tsoronsa ko khafal lissa ya ji tsoron farawo amma idan yana ji wani tsoro ne idan wani yake ji wa tsoro to zai ce khafa alaihi la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga la khawfun alaihim ma'ana kada wani ya ci musu tsoron wani abu zai samu gari ta yi su a karan kansu su ji tsoro amma kai kada ka yi ji tsoron cewa akwai wani abu nan gaba na cutuwa da zai faru gare su ubangiji zai ji jibince su zai kiyaye su ba wai yana nuna wani ba a jin tsoro ba wani zai iya jin tsoro to amma duk wanda ya tabbata wani ne sifofin walittaka suka gaskata a kansa to kai kada ka je ta ji masa tsoron wani abu zai same shi ubangiji zai tsare shi a nan duniya zai tsare shi a lahira shi ne abin da ake nufi la khawfun alaihim ma'ana wani kada ya ji musu tsoro sai sa aka kawo alaihim ba a ce la yaqafuna ba waliyai suna jin tsoro annabawa ma sukan ji tsoro khifatan wa aujasa fi nafsi ah, bi nafsihi qifatan Musa kaga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ga abin nan sanduna sun sun rikide sun koma maciji sai ya ji tsoro Allah madaukakin sarki ce kuma ya ji tsoro kuma wannan ba ba aibi bane ya ji tsoro din da wannan tsoro ne na dabi'a to wali ba wai ba ji tsoro wali zai ji tsoro to amma kai kada ka ji tsoron cewa wai wali zai cutu a rayuwarsa ko zai cutu a abin nan a lahirarsa la khawfun alaihi la hum yahzanun al-huzn shine abin da zaka zaka zai same ka na bakin ciki sakamakon wani abin bacin rai da ya same ka sakamakon wani abin cutuwa da ya faru gare ka saboda kaga al-huzn sakamako ne na faruwar wani abin da baka so gare ka shine yake sa a samu bakin ciki sakamakon tsoro shi tsoro abin bai faru ba amma kana gudun ya faru gare ka shi ake cewa tsoro shi kuma alhuzun shine abin ya faru gare ka wanda ba da daɗi ka nuna bakin cikin ka nuna damuwarka wannan shine huzun saboda kaga alkhawfu babu tsoro tattare da su nan a nan gaba cewa ko wani abu zai same su wala hum yahzanuna sannan kuma ba sa bakin ciki akan abin da ya suka rasa idan mutum waliyu ya mutu to ba magana yana bakin cikin ya rasa wato a rayuwarsa ta duniya domin abin da zai je ya iske a lahira ya fi abin da ya bari a nan duniya sannan kuma baya ba zai samu bakin ciki na ya je ya ga cewa ko Allah ya rusa ayyukansa ba ayyukan da ya yi na alkhairi a nan ya je lahira ya ga su amfane shi ba haka babu wannan tsoron babu wannan tashi abin nan babu wannan bakin cikin da damuwa za haka aka ce alhuzun ana nufin ka yi bakin ciki akan abin da zai same ka na ɓacin rai abinda zai same ka mara daɗi wannan ba yana nuna cewa waliyi baya bakin ciki ba dan kana ka ɗauka waliyi baya damuwa baya shiga damuwa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa yana cewa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun lokacin da ɗansa ya rasu ibrahim yake cewa mu ya Ibrahim akan rabuwar nan da muka yi da kai muna cikin damuwa wato muna cikin bakin cikin rabuwa da kai sai dai ba bakin ciki bane mai dorewa ba huzmin ne da'in ba damuwa ce da za ta zo ta bushe saboda haka a nan ubangiji yana kore musu damuwa ta dindindin wato su shiga damuwa wacce ba za ta saba rabuwa da ita ba duk wanda yake ya mutu ba kan turba mai kyau ba wanda yake maƙiyin Allah ne zai shiga damuwa da ta har to su babu maganar damuwa ta har abada tare da su wannan ba shi ke nuna a nan duniya ba za su samu damuwa ba dan kada wani ya zo ce ai Allah ya nuna wali baya baya baya bacin rai baya fushi baya bakin ciki a wali zai iya bakin ciki zai iya shiga damuwa sai dai damuwa ce wacce za ta zo ta wuce ba wacce take mai dorewa ba sannan ba za su yi bakin ciki akan abin da suka rasa na rayuwarsu ta duniya ba lokacin da suka koma ga Allah domin tun a lokacin da aka zo mutuwa za su ta ganin bishara shi yasa Allah ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya tun kafin su mutu za su fara ganin bushara ubangiji sai su fanta su wane ne waliyar? dan kada a bar mutane su yi ta canke waye su waliyan sai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suka kasance masu takawa waɗannan sifofi guda biyu su ne sifofi na walittaka duk mutumin da yake da imani sannan kuma ya zama mai tsoron Allah to wannan waliyi ne ma'ana yana da nashi gwargwado na walittaka gwargwadon imaninsa gwargwadon tsoronsa ga Allah iya iya gwargwadon imanin mutum da tsoronsa ga Allah iya gwargwadon walittaka da zai samu don kaga shi shine duk wani mu'mini mai tsoron Allah don haka waɗanda suka fi kowa samun matsayin walittaka da ta fi kowace walittaka su ne annabawa annabawa da manzanni sannan sahabban manzo sallallahu alaihi Sallama domin sun fi kowa imani da tsoron Allah sannan kuma sauran bayan Allah na kwarai su biyo bayan su haka duk wani wanda ya samu wannan sifa ta imani ya samu sifa ta tsoron Allah kiyaye dokokin Allah yin kokari wajen aikata abin da Allah yake so da gujewa abin da Allah baya so to yana da wani kaso nashi na walittaka wannan shine ma'anar walittaka kamar yadda alqur'ani ya sifanta wanda duk yake da wannan sifa yana da gwargwadon iya abin da yake da shi na waɗannan sifofi biyu gwargwadon walittaka haka ga wanda ya fi kowa imani da tsoron Allah shi ya fi kowa zama waliyi babba sannan wanda bai kai shi kuma bai kai shi a walittaka ba haka abin yake don haka duk sanda aka samu mumini mai tsoron Allah waliyi a nan ubangiji na ɗaukakin sarki ya ambaci wasu sifofi waɗanda suke komawa zuwa ga ayyukan zuciya da gaskai allazina amanu aikin imani yana fara daga zuciya da baki sannan kuma gabbai gabbai su suke gaskata cewa akwai imani a zuciya takawa ayyukan da suka shafi yi kaza bar kaza wato ƙoƙarin yin aiki da abin da ubangiji ya ajiye na dokoki da bin ubangiji cikin abubuwan da ya farlanta maka da zama da kana sallah yadda yace kana azumi kana bada haƙƙin da yake kanka na zakka kana kiyaye haƙƙin zamantakewa da ƴan uwanka baka shiga haƙƙin wani baka cin dukiyar wani baka zalunta wani ko ka ko ka ko ka ainihin ci mutuncinsa kana kokarin ka kyautata ka da bayan Allah kamar yadda ka kyautata alaƙarka da Allah wannan shine kawa to kaga anan akwai abin da yake na baɗini akwai abin da yake na zahiri akwai abin da yake a baɗini wanda mutum za a yi masa hukunci da abin da aka gani amma ba ka da damar ka yanke hukunci gaba ɗaya a kansa. Na'am za ka kyautata zato akan dukkan wani wanda ka ga alamar nagarta tare da shi, amma ba za ka iya yanke ka ce wani ya cika wannan sharuɗa kamar yadda Allah ya ce ba za ka iya ba. Domin ba za ka iya itila'i sun kayi akan abin da yake cikin zuciyarsa ba. za ka ga abin da yake tare da shi na ayyuka na zahiri amma ba za ka iya tabbatar da abin da yake cikin zuciya ba Allah ɗauki sarki shine alimu bi zati sudur wannan sifa ce da yake banta da ita shine masanin abin da kiraje suka ƙunsa abin da yake cikin kiraje to ashe ga dukkan wani wanda za ka ce da shi waliyi ne ba annabawa ba ba manzanni ba ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka samu shaida daga Allah ba to sai dai ka faɗa ta babin kyautata zato an gane ku? ka faɗa ta babin kyautata zato wane bisa dukkan alamu yana daga cikin waliyan Allah ko fa ina masa fata ya zama cikin waliyan Allah amma ba wanda ka iya cewa kai tana da yaƙini ba kwanto a zuciya babu ɗarkar kama huwa fi nafsin amri cewa wannan mutum wali wannan kai kenan ballantana shi kuma ya bigi kirji ya rika cewa mutane ni wali domin ya fito yana cewa mutane ni wali ne ni wali ne alamar shi ba waliyi ba tunda ya keta wata doka da Allah ya ce waliyai su kula da ita shin la ta wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku rika tsarkake kanku Allah shi ya san shine mafi sanin wanda yake mai takawa kaga kenan ɗin waliyi ne ba ba zai keta wannan dokar ba haka waliyi baya naɗa kansa ya ce ni waliyi ne sannan mutane sai dai su kyautata zato ga bayan Allah kuma ana son su kyautata zato ga dukkan wani mumini haka dukkan wani wanda ka kaga zahirinsa yana nuna tsoron Allah to ka kyautata masa zato ka yi masa kyakkyawan fata ina yi ma wani kyakkyawan fata cewa mutumin Allah ne cewa na Allah ne cewa waliyi tana masa kyakkyawar fata amma aka ce kana da jaz kana da yakini wanda kuma abin da yake komawa zuwa ga dan kaye da abin da yake cikin zuciya wanda kuma wannan haƙƙin Allah ne shi kadai to kaga tun daga nan wato an dakatar da ƙoƙarin wasu da za su naɗa kansu waliyai ko kuma su naɗa Allah da manzon su kare ne za su ce wani wali ne wani ba wali bane inna bani fulan laysu laysu li bi awliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ƴaƴan gidan wani ba waliyai na bane ma'ana ba sa daga cikin waɗanda suka samu soyayya ta annabi shi kadai zai iya kore wannan amma wani ba zai iya kore wani daga cikin wannan ba Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun don haka kullu mu'minin taqiyyin fa huwa wali. idan muka ɗauki alwaliyu da ma'anar istilahi wato wani wanda ba annabi ba amma kuma yana da kusanci ga Allah domin tashi tarihin waliyi sai mu ce alwaliyu shine kullu mu'minin taqiyyin laysa bi nabiyyi wannan a ma'ana ta istilahi galibi duk sanda aka ce annabawa salihai waliyai to mun san nan kalmar waliyai tana nufin wasu waɗanda suke da matsayi a gurin Allah amma ba su kai annabawa ba wannan istilahi ne an gane ko wannan babin istilahi ne babin yare ne da na ilimi da kuma mutane suke ta'amuli da shi a yau da gobe amma a yare na Alkur'ani da sunna in aka ce auliya allahi to dukkan wani mumini ke ya shiga ciki hawa ka annaba duk za su shiga cikin wannan domin su ne suke da sifa ta imani da sifa ta takawa da ta fita kowa haka su kowa cancanta su samu wannan sifa din su samu wannan suna din na waliyai Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani suka kasance masu takawa sai Allah ya ce lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah fil akhirah suna da bushara suna da albishir a nan rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah da kuma rayuwarsu ta lahira wato tun a nan duniya mala'iku za su riƙa musu bishara lokacin mutuwa innal ladina qalu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون kaga tun lokacin mutuwa mala'iku da za su zo karɓar ransu za su fara yi musu albishir kada ku ji tsoro ko wani abu zai same ku na rai na damuwa wani abu mara daɗi a nan gaba kada ku yi bakin cikin abin da za ku bari ku yi farin ciki Allah madaukakin sarki ya tana da muku aljanna da ranar gobe kiyama tun lokacin mutuwa mala'iku za su rika muku wannan bishara wannan yana daga cikin ma'anan lahumul bushra fil hayatid dunya ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yazo ta hanyoyi daban-daban akwai hadisin Abu Darda akwai hadisin Ubadah ibn Samit Abu Darda an tambaye shi kamar da yake cikin sunan tirmizi wani mutumin basar ya tambaye shi game da wannan aya lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah me ake nufi da ita yace ba na zaton akwai wani da zai tambaye ni wannan sai kai yanzu da ka tambaye ni ina tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya sai ya ce mun al-bushra ru'ya salihah يراها العبد المؤمن أو ترى له في الدنيا وفي الآخرة الجنة wato albushra da Allah yake magana nan shine kyakkyawan mafarki mafarki mai daɗi mai ma'ana da mumini bawa mumini zai yi Wato ya kyakkyawan mafarki tun a nan duniya kamar yadda Abdullahi bin Salam ya yi mafarki yana ya kama igiya yana yin sama annabi ya ce mutu wa anta mumsikun bil urwatil wuthqa kaga mafarki ne yayi wannan mafarkin bushara ce domin annabi ya ga masa zaka mutu kana rike da igiya mai karfi ma'ana za ka mutu akan musulunci wanda ya mutu akan musulunci ya mutu yana rike da la ilaha illallah sakamakonsa shine ya shiga aljanna man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala aljanna aw tura lahu ko ayi masa wannan mafarkin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarkin ya yi wa sayyidina Umar mafarki misali a aljanna ya ga matar sayyidina Umar kaga idan sayyidina Umar zai shiga aljanna ba mai aje matarsa a ciki kaga wannan mafarki ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa yayi mafarki yayi mafarki ya ji tafiyar Bilal a cikin aljanna kaga wannan ru'ya ce tura lahu da aka yi wa mumini kuma ru'ya mai kyau mafarki mai kyau saba mafarkin annabawa to haka nan mutumin kirki da aka san shi mutumin kirki ne bayan rasuwarsa sai a yi ta mafarkinsa mafarki mai kyau a gan shi a aljanna a gan shi tare da wasu salihan mutane a gan shi yana faɗar maganganu masu daɗi wannan duk bushara ce bushara ce ta cewa ƙarshensa ya yi kyau shi yasa za mu ga a tarjamar malamai a tarihin malamai idan ana ba da tarihin malami ana faɗar kuma falalarsa sai kuma a rika faɗar mafarkin da wasu nagartattun mutane suka yi masa bayan mutuwarsa an yi mafarki an gan shi aka ce me wani irin abu ka samu a wurin ubangijinka ka ce ai ya samu abin da bai taɓa malin zai samu ba kaga wannan yana daga cikin mala'ikat ɗinsa da za a faɗa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au tura lahu ko mafarkin da za a yi masa sai yasa za ga malamai ba sa barin wannan in an zo tarihi suna faɗa ce wani da ya mutu wani ya yi mafarkinsa ya ya gan a cikin wato wata hai'a wata kama mai ban sha'awa mai ban kai kama da take nuna cewa yana cikin ni'ima sai su rubuta wannan wani zai zai ce to me zai sa ta rubuta mafarki mafarki mafarki hujja ne saboda annabi ya ce yana daga cikin bushara da Allah yake nufi a wannan aya na farko rayuwarsa ta nuna mutumin kirki ne rayuwarsa ta nuna haka dan ba a ga wani abu na tabewa ta tare da shi ba sannan bayan mutuwa kuma mutanen da ake musu kyakkyawan tsammani kyakkyawan zato suka yi masa kyakkyawan mafarki to kaga wannan ita ce bushara da Allah madaukakin sarki ya gaggauto wa da mumini ita a nan duniya wannan hadisi ya zo a hadisin Abu Huraira Allah ya masa ya zo a hadisin Abu Ubada a Ubada ibn Samit afwan da Abu Darda a kamar da yake cikin sunan Allah ce lahu lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah wato alkawarran da ubangiji yayi na cewa dukkan wanda ya kyautata zai samu kyakkyawan sakamako wanda ya munana zai samu mummunan sakamako mutumin kirki Allah zai masa kyakkyawan sakamako sakamako na kirki a aljanna a lahira wanda ya munana kuma ubangiji zai masa mummunan sakamako a lahira waɗannan kalmomi na ubangiji babu wanda yake canza su alkawarra ne na ubangiji da yayi kuma babu wanda yake tada alkawarin ubangiji ubangiji kuma baya saba alkawarinsa zalika huwa al-fawzul azim inda yace wannan shine rabo mai girma wato babu wani rabo da ya kai kamar wannan idan mutum ya samu kyakkyawar sifa a nan duniya ta imani da takawa ya shiga cikin tawaga ta waliyan Allah sannan kuma a lahira ya samu kyakkyawar sakamako babu rabauta da ta kai wannan sannan Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an yana fitar da su min adh daga cikin dubai zuwa ga haske wallazina kafaru waɗanda suka kafirta kuma awliya'uhum at-taghut waliyansu ko majibantan al'amuransu su ne a at wato dukkan wani shaidani ko dukkan wani karkatacce yukhrijunahum suna fitar da su daga cikin haske zuwa ga dubbai ulaika ashabun nari hum fiha khalidun waɗannan su ne ‘yan wuta ma'abota da ma'abota shiga wuta ko fiha khalidun su masu zama ne a cikin ta dindindin a nan ma Allah madaukakin sarki ya nuna yana da waliyai domin wula'a wa binan walayatun ma ko dai ya zama shi ka kai waliyin. duk sanda ka zama waliyin ma to ubangiji shi ma zai zama ka. in ka zama waliyun ma ya kunu Allah laka waliyan domin lokacin da za ka jibinci Ubangiji ta hanyar yi masa da'a ta hanyar biyayya da abin da ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi ta hanyar kaucewa abubuwan da ya hana ta hanyar taimakawa addininsa lokacin da za ka jibince shi ta waɗannan hanyoyin shi kuma zai jibince ka ta hanyar ya soka ya kuma karfafe ka ya kuma baka nasara ya kuma kusanto da kai saboda haka dukkan wani bawa wanda yake waliyun lahi fallahu waliyu saboda haka da Allah ce ala inna awliya Allah a ayar da ta gabata za mu fahimci kenan wannan idafa za ta iya ɗaukar fuska biyu al-idafatu ila al-fa'ili ko al-idafatu ila al-maf'ul awliya Allah waɗanda suke jibintar Allah ta hanyar yi masa da'a ta hanyar wato kaucewa abubuwan da ya hana wato alladina yatawallawna Allah bi ta'atihi wa tarki ma'asi sannan kuma za ta iya kasancewa idafa ce ila al a idafa ce ila al-fa'ili afwan idafa ila al-fa'ili ya kasance ubangiji shine wanda yake jibintar su ta hanyar ba su nasara ta hanyar karfafa su ta hanyar ije musu abin da duk zai dame su a nan duniya ko a lahira saboda haka za ta iya zama idafa ilal fa'ili wato ubangiji ya zama shi yake yi musu ko idafa ilal maf'uli ya zama su suke yi wa Allah biyayya su suke kusanta shi da da'a su suke barin abin da ainihin ya hana saboda haka auliya Allah idafa ce wacce ke daukan fuska biyu idafa ilal fa'ili wato Allah mai jibinta su ne sannan idafa ilal maf'uli su ma masu jibintar Allah ne A nan, ubangiji sai ya kawo idafar walittaka zuwa ga kansa Allahu waliyyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske yana fitar da su daga cikin duhu na kafirci zuwa ga hasken imani yana fitar da su daga cikin duhu na ainihin jahilci zuwa ga hasken ilimi yana fitar da su daga cikin duhu na bid'a zuwa ga haske na sunna yana fitar da su daga cikin ainihin duhu na, na, nifaka zuwa ga haske na ikhlasi yana fitar da su daga cikin duhu na ma'asi zuwa ga haske na da'a sakamakon imani da suka yi da shi shi yasa ya sifanta su da muminai allazina amanu me yasa zai musu wannan sakamako saboda sun yi imani da shi sun gaskata shi sun yarda da dokokinsa shi kuma zai sakanka musu ta hanyar ya raba su da dukkan waɗannan dubbai ya saka su cikin wancan gaske Wannan da kafaru awliya'uhum uhumu taghut waɗanda kuma suka kafirta waliyansu su ne tagutu a nan ita ma idafar za ta iya zama idafa ce ilal maquli za kuma ta iya zama idafa ce ilal fa'il awliya'uhum uhumu taghut waɗanda suke jibinta suke yi wa biyayya suke ainihin son su shine dukkan wani abin da ya karkace wa hanyar Allah at-taghut kullu ma tajawaza 'abdu bihi abinda kullu ma tajawaza bihi al-'abdu 'addahu dukkan abin da bawa zai ketare iyakarsa da shi shi ake cewa taghut haka dukkan abin da yake saban Allah ne zai shiga karkashin kalmar taghut dukkan abin da yake hanya ce ta shedan sunan shi taghut don haka waɗanda suka jibin jibinci hanyoyi na shaidan suka jibinci shaidan da hanyoyinsa da ayyukansa to shaidan shi kuma shi ma zai jibince su sai zama idafa kuma ilal fa'ila ana shi ma shaidan din zai jibince su yukhrijunahum min adh-dhulumat ila an sakamakon haka min adh-dhur ila adh-dhulumat sakamakon haka za su rika fitar da su daga cikin ainihin haske zuwa ga duhu daga cikin haske na imani haske na na na, na takawa haske na ilimi haske na sunna zuwa ga dubbai duhu na kafirci ko duhu na nifaka ko duhu na saban Allah ko duhu na shirka ko duhu na bid'a ko duhu na saban Allah sakamakon sun jibinci wannan hanya ko sun jibinci dukkan wani wanda ya karka cewa hanyar Allah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ce waɗannan su ne ma'abota wuta kuma masu dawwama ne a cikin ta har abada kaga anan kenan at ana nufin duk abin da bawa ya ƙetare haddi da shi har ya kai shi fadawa cikin kafirci ko ya kai shi fadawa cikin munafici. Duk abinda da za ka riƙe ya ja ka zuwa ga kafirci ko ya ja ka zuwa ga munafici shi Allah yake nufi da at-tagut ana. Saboda ƙarshen ayar tana nuna haka domin Ubangiji ya hukunta wa waɗannan da dawwama a cikin wuta. Wanda zai saba wa Allah ba zai dawwama a cikin wuta ba ko da ko zai shige ta. cewar Allah da yayi ulaika sabon nar hum fiha khalidun yake nuna maka tagutu a cikin wannan aya yana nufin abinda ya ja mutum zuwa ga kafirci ko ya ja su zuwa ga munafirci sannan Allah ya ce ya ayyuha Ladina amanu la tattakhudhu al-yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki yahudawa kada ku riki nasara awliya majunta ba'dhum awliya ba'd sashin su masu jikuntar sashi ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wani wanda ya jikunce su daga cikin ku shi ma ya zama cikin su inna allaha la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azalimi kalmar alwali asalinta daga alwali ne ibn taymiya zai zo ya mana ishara kaɗan akan wannan asalinta daga alwali الولي معناه القرب والمحبة والنصرة بلا شدة القشن الولي فالولي هو الحليف هو الحبيب هو النصير أكتشي الولي شيني كسنتي tsoron harshen larabci aka ce alwaliyu ana nufin kusanci ana nufin soyayya ana nufin taimakawa wato ka taimaka ma wani ka goyi bayansa ka agaza masa domin ya ci nasara idan aka ce alwaliyu ana nufin masoyi makusanci wanda ake taimakawa alhabibu annasiru alqaribu duk shine alwaliyu haka idan kalmar wilaya ta zo ko walaya ga akwai bambanci tsakanin alwilaya da alwalaya kamar yadda zamu zo mu yi bayani a nan gaba alwalaya da bi fathul wawi da kuma alwilaya bi kasr wawi idan kalmar alwalaya ta zo ko alwaliyu tana nufin jibinta ta hanyar so ko ta hanyar kusantar mutum da jawo shi ciki da ƙawance da shi haka nan kuma tana nufin taimaka masa da agaza masa da tallafa masa cikin da abin da yake so ya samu da farin ciki lokacin da ya ci nasara ko baƙin ciki lokacin da aka ci nasara a kansa to akwai sanda kalmar Wulaya za ta zo da ɓangaren waɗannan ma'anoni ba duka ba akwai inda za ta zo da ma'anar soyayya ko ta zo da ma'anar ƙawance. akwai inda kuma za ta zo da ma'anar ainihin taimaka masa da agaza masa da tallafa masa da fatan ya ci nasara da farin ciki da cin nasararsa da kuma baƙin ciki da cin nasara a kansa a nan Allah maɗaukakin sarki yana hana muminai kada su riƙi Yahudu da Nasara auliya ma'ana kada su jiɓince su ta hanyar su so su su tallafa musu su yi farin ciki da cin nasarar su su yi bakin ciki kuma da kare su duk wanda zai yi wannan ya bar musulunci duk wanda zai yi so ga yahudi ya yi nasara ya yi farin ciki idan bai yahudi ya yi nasara akan musulmi ko ya yi bakin ciki idan musulmi sun yi nasara akan bai yahudi wanda ya bar musulunci kaga wannan walaya ce bi ma'anar nusra ka taimaka masa akan dan uwanka musulmi ita ce wani lokaci malamai suke ta'abidanta da al-mubahara mubaharatu adaillah ka mara musu baya dan su murkushe musulmi ko su danne musulmi wannan kafirci ne bil ijma duk musulmi da zai yi farin ciki da cin nasarar wanda ba musulmi ba kan musulmi wanda ya bar musulunci ko musulmin da zai zama ya taimaka ma wanda ba musulmi ba dan ya ya ci nasara akan musulmi ko ya yi farin ciki idan wani wanda ba musulmi ba ya karya waɗanda suke musulmi ko ya ci nasara akan su ko ya yi bakin ciki idan musulmi suka yi nasara akan wanda ba musulmi ba wannan daddaci wannan ita ce abin da Allah yake magana a wannan aya kada ku ɗauki Yahudu da wannan matsayi su ba su wannan matsayi kuma ayar ta sauka lokacin da banu kainuka yahudawan madina suka karya yarjejeniya da aka yi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi yunkurin yadda za su kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to afta a yake su sai suka je suka nemi Abdullahi bin Ubay bin Salul akan cewa ya zama tare da su ya ba su goyon baya sai ce ya ba su goyon baya ɗari bisa ɗari. To dama shi munafiki ne. A zahiri yake nuna musulunci amma dama a baɗi ne haushin manzo sallallahu alaihi wasallam yake ji. Ya sha zagin annabi sallallahu alaihi wasallam karar a gaban wasu sahabbai. Kawai haƙuri ake yi da shi saboda yana bayyana musulunci kada a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa da sahabbansa. Amma shi tuntuni da dama an san munafiki ne. yana jin haushin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bako a Madina kuma ya samu matsayin da shi dan gari bai samu ba domin kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa Madina kafin ya haɗu da Ausu da Khazraj an fara shirye-shiryen a naɗa shi shine sarkin Larabawa Ausu da Khazraj din a Madina ana ta shirye-shirye sai musulunci ya kullo kai kawai sai Ausu da Khazraj sai suka karɓi musulunci suka cewa sun gayyaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo to dole kowa shi zai miƙawa a akalasa. to tun da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ausu da kaza duk suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam kaga batun a nada shi gaba ta kai to tun daga lokacin ya kullaci manzo sallallahu alaihi wasallam da an yi magana sai ce manzo Allah ku to waɗannan baki haka yake kira manzo sallallahu alaihi wasallam da muhajiruna to kaga ashe ba kalma bace mai kyau da mumini ko musulmi zai ga wa dan uwansa musulmi saboda ba ba zuwa yayi garin shi ba a nan aka yanke cibiyar kakanninsa ba ce masa ai kai ba ne a kawai wasu baki sun dame ni. Aka wani malami ya rika cewa ai duk waɗannan masu sababbin ra'ayin nan duk baki ne ya kamata duk a kore su shi ma kuma ya manta shi ma bakon ne ba kuma an sani waɗanda suke gurin sun san baƙo ne amma idansa ya rufe duk baƙi ne saboda haka su koma can cikin ‘yan uwansu. To kaga wannan koyi yake da Abdullahi bin Ubayi bin Annabi ba shi yake cewa yi hijira ba. A taho a taho shi kuma yana ta a fita. Saura ga ta fi tafarkin Abdullahi bin Ubayi bin Salul har ma wai misali yake cewa tunda kun kawo wani abin da da ba a so ku je mana gurin da ake son inda wanda suka yarda da ku faɗa ga annabi annabi ai da ya zo maka mutanen maka ba sa son musulunci ai hijira yi ku kuma ku hijira wato yanzu su su sha ne lokacin da ba sa son musulunci mu kuma a matsayin manzo Allah da muke yada addinin sa mu sai mai hijira ga irin wannan toshewar basira mana wai ai annabi ma da ya zo mai ta ba sa san musulunci sa ai hijira ya kale su kun za ku yi hijira ku kale mu to wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ka ubay ibn abdullah ibn ubay ibn salul sai ce ya yadda shi ya goyi bayan banu kainuka sai suka je gon ubadatu samit sayyidul khazraj suka nemi cewa ya ba su haɗin kai sai ya ce ina a ba zai yiwu ba in goyi bayan ku akan manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi inda yake nuna wa mu'minai cewa kada su yi koyi da irin aikin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda ya rungumi Yahudu da Yahudu na Madina ya fifita su yayi sha'awar su yi nasara su yi galaba akan manzo sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda duk ya jibince su wani irin jibinta ta hanyar an-nusra ai at-tawalli bin nusra ya jibince su ta hanyar ya taimaka musu ya ba su agaji ta hanyar yayi farin ciki idan sun yi nasara ko yayi bakin ciki idan an yi nasara akan su fa innahu minhum to ashe kaga anan ba dukkan tawalli ba ne yake fitar da mutum daga musulunci akwai tawallin da yake haramun ne ba ka san ba yahude ta fuskar addininsa ko ba ka san ba nasare ta fuskar addininsa ba ka san abin da yake yi na zaluntar musulmi kana kyamar wannan kana kuma fatan duk inda ake tarawa tsakanin musulmi da bai Allah ya ba musulmi nasara kana duk wannan to amma saboda wata maslaha sai ka rika kusantarsa gashi ne yana kiyayya da musulunci yana yakar musulmi amma kana jikinsa saboda wata maslaha wataƙila ma kana ƙoƙarin ka ɗan bashi wani asiri dan ka samu ƙara shiga a wajensa amma a zuciyarka ba ka san shi wannan haramun ne wanda duk haka ya aikata haram amma ba zai da shi daga musulunci ba akwai kuma al-mahabba wacce take ɗabi'iyya adiya akwai soyayya ta ɗabi'a soyayya ta al'ada ta mutum da mutum saboda wasu dalilai waɗanda a al'adance sukan sa mutum ya so ɗan uwansa mutum kamar musulman da yake musulmi amma babansa ba musulmi ba ne a al'adance duk ɗa yana son uwansa ko uwarsa ba musulma ba ce a al'ada duk ɗa yana son uwarsa shi musulmi ne amma uwarsa arniya ce saboda yana son uwarsa saboda ɗabi'a ta ɗan adam ɗabi'a ta mutuntaka kai hatta ɗabi'a da suke tsakanin dabbobi idan akwai alaƙa ta haihuwa za ka ji kana son wannan ko kuma mutum ya so matarsa wacce take kirista ce misali musulunci ya halatta aure tsakanin musulmi da kirista wacce take ne kame kanta to sai ya auri kirista wacce take mai kame kanta ce yake son ta dan saboda matarsa ce a ɗabi'a a al'ada akwai soyayya tsakanin miji da mata min ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة kaga wannan wani abu ne da ubangiji ya halicci duk jinsin dan adam da shi duk jinsin ɗan adam a ah, to inda ba ka son sama don me za ka aure ai sai da kaga ta maka ta fuskar halittarta wataƙila ta fuskar kamewarta wasu abubuwa dai suka birge ka sai ka ji tana son ta don waɗannan abubuwa amma kuma ba musulma ba ce ko wani ubangidanka a ma'aikatar wanda yake ba musulmi ba ne amma kuma yana yana maka alheri duk wani abu na alheri in ya sai jawo ka gashi ko ba musulmi bane kokari yake ga yayi maka wataƙila ma akwai ƴan uwansa arna zai ture su gefe guda sai ya jawo ka ji a ɗabi'a ta ɗan adam dole ka ji kana son shi ba wani wanda ya sai ya cire maka wannan daga zuciya in ma ka ce kai ka tsani shi ba ka san shi faɗa kake daga cikin amma an san ɗabi'a ta ɗan adam idza anta akramta al-karima malakta dole ne ka ji cewa kana kana son inda a ce yau za a ko a yi masa abin da ba daidai ba ko a nemi a cutar da shi ko a nemi a cire shi daga wannan mukam ko a yi masa abin nan kazafi za ka ji ba daɗi shi wannan mutumin kirkin duk da dai ba addinin mu ɗaya ba amma mutum nawa ne mun kaza kaza shi ya taimaka mu za ka ji wannan to irin wannan soyayyar ta ɗabi'a wani ne hukuncin ta kafirci ke? eh haramun ce? Ba haramun ba ne, ɗabi'a ce ita ba maganar ko a ce kana da wani lada? Dan mutum ya kawai ya je yana son matarsa sai mala'iku su rubuta masa lada don kana son matarsa. Kuna ɗabi'a ce. Ka ji kana son babanka, kana son babanka, ɗabi'a ce. Ta yiwu watakila ka yi wasu abubuwa ayyuka saboda dalilin wannan san, kuma Allah yana san ayyukan da za ka yi so ka saboda ayyukan. amma ba dan mujarradin wannan shu'urin na zuciya ba da kike da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana son Abu Talib Abu Talib bai musulunta ba amma annabi yana son shi me yasa yake son shi saboda halayensa na farko babban sani bayan ba tsayawa ya kare shi ganin idansa ya hana a taɓa shi ɗabi'ance duk mutumin da zai maka irin wannan ko ba musulmi ne zaka kana Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Abu Talib yadda kuwa ba musulmi ne. shi yasa Allah ya ce innaka la la innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah yahdi man yasha kaga Allah ya nuna cewa annabi yana son shi ashe kaga dan ka so wani arni saboda wani dalili wanda a ɗabi'a ta ɗan adam yakan jawo soyayya ba ɗan arnancinsa ba to wannan baya daga cikin abin da za a ce ko yana warware musulunci ko yana rushe shi ko yana rage shi ko yana jefa mutum cikin sabo wannan ɗabi'a ce ubangiji ba zai kesa ka ba akan sai ka fita daga ɗabi'a ta mutuntaka dan wannan ba zai yiwu ba a ce ka fitar da wannan ɗabi'ar daga jikinka ba zai yiwu ba shi yasa irin wannan soyayya ba soyayya ba ce wata take sa wato a zargi mutum a kanta wani misali na kusa misali a ce ga wasu arna guda biyu dukkaninsu za su tsaya neman takarar shugabancin Najeriya. Ɗaya arnan a rayuwarsa ba abin da ya sa a gaba illa ya zai ga bayan musulmi. ya gwada a wasu lokuta daban-daban ba yi nasara ba ko ma ya yi nasara a wasu wurare da kuma wani wanda zai tsaya shi kuma an san shi shi kuma yana da tausayi ga musulmi wataƙila a wasu abubuwan ma duk da ba musulmi ba ne ya tsaya yana kare manufofin musulmi sai su tsaya takara duk ba musulmi ba ne kuma duk kan jaci. ce a ɗabi'a kai a matsayinka na ɗan Najeriya wanda dole ne dole ko ka ko ka so ɗayansu ne dai zai shugabanci ƙasar. Dole sai ka ji a ranka ba ka son wancan bugun ne. Sai ka ji wannan, sai ka ji a ranka cewa da baki irin gara baki baki. Ana naita ba da sharri ahwanu min ba. Wato tarjiya akhafu sharrai. sharri ne duk biyu a ce musulmi wanda ba musulmi ba shine shugaban ka duk sharri ne amma ɗaya ya fi ɗaya zama ba irin ɗaya eh, baki ne amma ba kirin ba ɗaya eh, kirin ne sai ka ce kai ɗaya ɗaya ne Kuma ya saba ɗabi'a ta ɗan lokacin da John McCain ya tsaya takarar shugabancin Amerika Obama yana ɓangare guda John McCain yana ɓangare John McCain an ji irin maganganun da ya riƙa yi kuma Bush ya jawo shi abokin Bush ne an ga ta'asa da bushi yayi a duniya tun da ake shugabannin Amerika ba a taɓa samun wanda ya ta'addanci an yi ta'addanci sun yi an samu ɗan ta'addanci amma ba a taɓa samun wani cikakken ɗan ta'adda tun daga fanyar kansa har kafin kafarsa maka barbu an samu wannan don haka ba zai taɓa jawo wani ba sai wanda yake rikakken ɗan ta'adda irin haka ya jawo John McCain gefe guda kuma ga ga Obama ana ganin ai shi ta wani bangaren ma yana da dangantaka da musulmi saboda baban shi musulmi ne baban shi Hussein sunan shi sannan ta wani bangaren gashi baka fata ne irin ka shi ma ka san wannan zai jawo maka kuma ka ji kamar lokacin da aka sa wani mai bakar fata yana limanci a masallacin aka yi ta murna Isa gani, don fa Qur'ani Qur'ani ne, don limanci limanci ne, amma kawai yau da ka sa. Ka ga wani baki ne ke limanci ne. Allah Allah na ji daɗi bakin nan ne. Eh. Ibn Taymiyyah ya yi magana akan irin wannan. Cewa irin wannan daman duk sanda ka je wani guri duk inda aka samu wata ƴar mushabaha da mujanasa to ana samun kuma kusanci a cikin ibadu salatul mustaqim. inda yake wato hana kokarin kwaikwayon arni domin duk wanda kake kwaikwayon su kake ƙara samun wata ya tsakanin ka da su to kuma kamar ƙara ƙara kusanto su kake zuwa zuciyarka kana faɗa wata ƙasa sai ka ga wani mai babban riga da hula ba ka san shi ba fa sai ka ji daɗi ai ashe ba kai kadai bane da ya da sai ka rika masa hannu to ko daga ina ma yace ba magana ko yace maka daga Najeriya ko daga Kano a ko ma daga ina ce daga Ghana daga Togo daga mali in dai ka gan shi irin kayan ka sauran kuma duk gasu nan jajaye sai ka ji cewa wannan ya fi da ku. ba za ka so ka ga ana cutarsa ba kuma za ka ji so ka ga ana ana kan shi da an so shi sai da kai ma kenan kana da wani kaso a cikin sanda ake masa in an wulakanta shi sai ka cewa wulakancin kai ma an yi maka shi tunda kun yi tarayya a wani abu to babu shakka idan aka ce ga John McCain ga Obama dole ne a ɗabi'ance tana nan Najeriya ba ba ka da ƙuri'a ba da komai amma za ka riƙa jin Allah ta a kare jin mutum gani waye zai kare shi Obama ma'ana ta fi sha'awar Obama ya ci ya yi nasara a nan akan jan McCain duk da cewa duk ba musulmi ba ne haka ne to irin wannan ba shi ne ake kafarta mutum akan ba ko a ce mutum ya yi rinta ko a ce mutum ya yi sabo wannan wani abu ne na al'ada amma idan mutum yana arnanci arnancin na shi rika baka sha'awa ka ji cewa kana son shi saboda wannan Arnanci yana burge ka a ce wani ne wani arne ne a Najeriya duk sanda aka dauka aka ɗaga wani batu da yake da alaƙa da musulunci zai fito ya yaƙe shi sai wani kuma ji kafin nan ya burge ni ka zauna da ce me yasa ake burge ka kallon maganganun da yake yi an ce za a yi shari'a ya ce ba su ta yana burge ni an ce za a kafa kaza ya ce baya shi to kaga anan kana son shi ba wai dan wani abu ba saboda matsayin da yake kai na kiyayya ga musulunci ko a zo wato ga wani wanda zai taimaki musulunci ɗari bisa ɗari ga wani wanda zai karya musulunci ɗari bisa ɗari sai suka ce kana bayan wanda zai taimaki zai karya musulunci ya ce zaɓen ko da zai karya musulunci wannan da ce domin wannan a wula tawalli ne da nusra wanda shi yake kai mutum zuwa ga da kafirci za mu ga lokacin da ana yake tsakanin rumawa da farisawa musulmi ne suka fi sha'awa a lokacin rumawa su yi nasara rumawa mai kiristoci ne farisawa majusa ne buta suke bautawa To amma waɗancan kasancewa su kiristoci sun yi imani da annabawa, sun imani da akwai Allah, sun imani da akwai ranar lahira, sun imani da aljanna da wuta. Suna da wani littafi samawi. Sai kai sai musulmi waɗanda ai sun fi kusa da mu. Sun fi kusa da mu saboda akwai abubuwan da muke yi tarayya a ciki. Waɗancan kuma gaba ɗaya majusawa ne ba su ma yadda da kawai wani annabi ba su ma yadda akwai wani Allah ba. wanda har abu abubakar ya shiga rihani akan cewa ga ga raƙuma ya ajiye idan har musulmi abin har rumawa ba su yi nasara akan farisawa ba to a ƙarshe raƙuma kuma annabi ya goyi bayan shi akan wannan kaga wannan ba a cewa ya su waɗanda ba musulmi ba na haka ya kafarta. anan babu shari'a wani min ba'di wani sharrin da shi gara wani to shine Allah ce inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai fa taran da dina fi qulubihim marad Allah ce za ka ga waɗanda akwai wata cuta a cikin zuciyarsu cuta ta munafici kamar irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yusari'una fihim suna gaggawa cikin waɗannan yahudawa da nasara yaquluna suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna jin tsoron kada wata musiba ta same mu wato kada ya kasance waɗannan yahudawa sun yi nasara sun fi karfin musulmi sun karya su su zo mu su haɗa da mu muna jin tsoron wannan ranar kada ta zo haka ba za mu goya musu baya Allah ce fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indi amma nan ubangiji zai kawo wani fatahi da zai ba wa musulmi izza ya ba su nasara fa yusbihu ala ma asabu fi anfusihim nadimin waɗannan munafukai su waye gari suna nadama akan abin da suka ɓoye cikin zukatansu na munafici na goyon bayan yahudawa wa yaqulu alladhina amanu mu'mine za su rika cewa a ha'ula alladhina aqsamu billahi jada aymanihim waɗannan su ne waɗanda suka yi rantsuwa da Allah jada aymanihim wato iya iya rantsuwarsu wato rantsuwa wato suke da da da da da karfafawa cewa innahum lama'akum lalle su tabbaci hakika suna tare da ku wato rantsuwa wacce take tare da karfafa magana rantsuwa mai karfi cewa lalle suna tare da ku haka munafikai suke yi wa suke yi wa mumune rantsuwa cewa su suna tare da mumune amma kuma gashi ta bayyana cewa ƙarya suke yi abinda suke faɗa da fatan baki ba shi da a zuciyarsu ba habitat a'maluhum ayyukan su sun rushe fa asbahu khasirin haka sun waye gari suna masu hasara Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wato ubangiji ya ci gaba da gargadin mu'mine kada su kama hanya irin ta su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da yaransa man yartadda minkum an dinihi wanda duk zai juya baya ya bar addininsa ta hanyar ya jibinci waɗanda ba musulmi ba ya yi fatan su ci nasara akan musulmi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai kawo wasu mutane waɗanda yuhibbuhum shi yana son su wa yuhibbuna su ma suna son su. wato yana daga cikin sifofin su mutanen da Allah zai kawo suna son Allah Allah yana son su saboda haka min lazimi mahabbatihim lillah shine za su rika imani da shi za su rika jibantarsa za su rika biyayya gare shi ta hanyar aiki da abin da ya umarni da shi da kuma barin abin da ya hana yana daga cikin lazimin mahabbar da za su yi masa za su kusance shi da ayyukan farilla da ya tsora musu za su kusance shi da ayyukan nafilfilu wala yazalu ar-rajulu ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه. Saboda za su kusance Allah da irin wannan nafin tunu za su kusanci Allah kuma da ainihin ayyukan farilla sannan yana daga cikin lazimin mahabba za su yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya soyayya da suke wa Allah za ka sa su yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum da haka za su yi wa Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya su rika sunnarsa su yi yaki akan ta su yi kira zuwa gare ta wannan yana daga cikin abin da soyayya su ga Allah za ta haifar musu sai da cikin abin da soyayyar su ga Allah za ta haifar musu za su rika ambatan Allah ba ji ba gani ma'ana za su rika tuna Allah a koda yaushe duk cikin al'amuran su za su sa Allah a ciki man a ahabba shay'an akthara min dhikrihi wanda duk yake son abu to ba zai manta da shi ba ko yanzu zaka je na maganar sa to haka duk inda suka shiga suna cikin halin halin jin daɗi ne halin walwala da nishaɗi ko kuma suna cikin halin matsuwa halin damuwa halin tsanani da za su manta da Allah ya ayu allazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru Allah kathira kaga a gurin yaki Allah yake cewa ku ambace shi ku tuna shi da yawa a gurin yaki ma'ana a cikin halin tsanani ko raka lokacin da kake san abu tsanani ba zai saka manta shi ba wala Allah ma lokacin da dan lokacin zaka fi zaka fi tuno shi wannan duk yana daga cikin lazimin mahabbar su da Allah yana daga cikin lazimin mahabbarsa gare su shine ya musu tawfiki ya nuna musu gaskiya ya so su ya gafarta musu zunubansu fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta musu zunubansu yana daga cikin lazimin mahabbarsu ubangiji madaukakin sarki ya sanya musu tsoronsa a kowane lokaci فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي بها daga cikin lazumin san Ubangiji da zai yi musu ya ansa addu'arsu, ya gafarta musu lokacin da suka abin. Wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna tabbas wanda ya kai wannan matsayi lokacin da zai roƙe ni lalle tabbata a kika zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi to yana daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah da Allah zai kawo to zan suna da wannan sifa azillatin alal mu'minin sifa ta biyu su zama masu ƙasƙantar da kai ga mu'minai ba masu nuna izza ba ba masu nuna isa ba ba masu nuna wulaƙanta ɗan uwansu mu'minai ba a izzatin alal kafiri masu nuna izza masu nuna isa da kafirai muhammadin rasulullah wallazi da ma'ahu ashidda'u ala al-kuffari ruhama'u bayna a'izzatin ala al-kafir a'izzatin ala al-mu'min a'izzatin sannan sifa su ta uku yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna law matala suna gogor maya dan dauka kalmar Allah suna gogor maya da rayukan da dukiyoyinsu da iliminsu da ƙarfinsu da matsayin da mukaminsu da duk abin da Allah ya hore musu za su iya jihadi fi sabilillah za su yi wannan ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake ba wanda ya so ya haɗa masa waɗannan sifofin tare da shi wallahu wasi'un Allah mai yalwar falala ne alimin ko masani ne ya san abin da zukatan bayansa suka kunsa to idan to bayan Allah ya hana mu'minai su jibinci waɗanda ba mu'minai ba su jibinci waɗanda ba mu'minai ba nan su jibinci Yahuda da Nasara sai kuma ya gaya musu wa waye wajaba su jibinta ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله amanu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Allah ce kadai wanda yake majibincin ku wanda za ku jibinta ku yi wa ɗa'a, ku so shi ku nemi kusanci da shi shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah ta hanyar yin ta a lokutanta da sharuɗanta da ainihin zuwa da rukunanta da sunnoninta da wajibanta da kuma barin dukkan abin da zai zama tangarɗa a cikinta. wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una kuma alhalin suna masu kaskantar da kai da Allah suna masu miƙa wuya da saduda ga umarninsa wa man yatawalla Allah wa rasulahu wanda duk ya jibinci Allah ya jibinci manzansa والذين آمنوا يجب أن شوء أن سكي مؤمني فإن حزب الله هم الغالبون وما شيني ساكمقنسا للي رندنر الله سوني suke سكي ينقلبا su ne waɗanda suke yin nasara suke rinjaye ma'ana duk wanda ya zan tare da Allah da manzansa da mu'minai yake to Allah madaukakin sarki zai ba shi galaba inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad eh, yaqumul ashhad lalle mu za mu ainihin taimakawa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar lahira Allah na ce wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun saboda wannan ita ce shine sakamako na waɗanda suka zama cikin rundunar Allah kaga kenan ubangiji ayoyin farko yana hana mu'minai su kwaikwaye su bi hanya irin ta dan salula Abdullahi bin Ubay bin a ayoyin ƙarshe kuma Ubangiji yana umartar muminai su yi koyi da hanyar Ubada tun Sami kaga duk magana ce ta ajibinci wanda ba musulmi ba a yi masa fatan cin nasara ba ba ba ba mumine ba da kuma magana akan ajibinci waɗanda suke mumine a so a ƙarfafe su a yi fatan su ci nasara a dukkan al'amuran da suka sa gaba na alkhairi to amma a nan saboda ta ƙarƙare wa shi'a suka rasa mafi girman dalili da za su yi hujja da shi akan cewa sayyidina ali da 'ya'yansa su kaɗai ne ya kamata ko ya wajaba su shugabanci muminai shugabancin abubakar da umar da usman shugabanci ne na ƴan ta'adda suka rasa wani dalilin da za su hujja da shi sama da wannan wannan ita ce shine a'azamu dalilin ya sadillu bihi ar-rafida fi mawdu' al-imama su kansu sun yi nafsi a cikin littattafansu cewa mafi girman hujja da ainihin suke riƙewa suke hujja da ita akan cewa da Ali shi kadai da ƴaƴansa ya cancanta su shugabanci ne bayan manzon Allah Dan da su sayyidina Abubakar da su sayyidina Umar da Usman mafi girman dalili shi da wannan aya inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu ladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wal ladina amanu fa inna hizballahi huwal ghalibun sai suka ce wai akwai wata ruwaya kamar yadda mutahhir al-hilli ko munajjis al-hilli yake faɗa a cikin littafin sa minhajun nadama yake cewa malaman hadisi kaka sun ruwaito kuma sun yi ijma'i akan ingancin abin da suka ruwaito cewa wannan aya ta sauka ne dangane da sayyidina ali lokacin da yake sallah wato wannan aya ta sauka dangane da sayyidina ali lokacin da alaihi wa sallama yake cewa ya Ubangiji, annabi Musa alaihi salam ya yi addu'a, rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli haruna akhi usbit bihi ajri wa ashrikhu fi amri lokacin da yayi wannan addu'a Allah madaukakin sarki ya karba addu'a sai yace sana shuddu adu da bi akhika ونجعل لكما سلطانا فلا يسل فلا فلا يصلون اليكما انتما ومن اتبعكما وانتما ومن اتبع باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون suka ce Allah ya karba wa annabi Musa addu'arsa da ya ce, Ya Ubangiji, ka sanya min wani waziri daga cikin iyalaina. Allah ya ce, Sana shuddu abu da bi a kai ka cikin Za mu ƙarfafi za mu karfafe ka ko za mu samu dankanka da ɗan uwanka ce to sai shi ma wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji ishrah li sadri wa yassir li amri sana waj'al li waziran min ahli ni ma ka samu waziri daga cikin iyalai to wai sayyidina ali yana sallah a cikin masallacin harami a makka ya yi ruku'u sai wani mai bara ya zo ya bara saboda haka sai sai sai ba wanda ya bashi komai sai sai da ali da zobe a hannunsa zobe na na azurfa na na na na tabulla abin nan kai sai eh, azurfa na azurfa a hannunsa sai ya nuna masa hayakan nasa yakan kusa da da ƙarshe sai ya nuna masa yana yana cikin ruku'u sai shi kuma magana ya zo cire zoben sai ya tafi shi kenan sai Allah ya saukar da wannan aya inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un shine ali wanda yake shugabanku shine Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani shine ali waɗanda suke tsaye da sallah shine alin da yake wa yutuna zakata suke bada zakka wa hum raki'un alhalin suna cikin ruku suka ce wannan shi yake nuna cewa alif sai da Ali shi kadai ne ya kamata ya zama imam Abu Bakar da Umar da Usman duk shugabancin su shugabanci ne na kwace ba na gaskiya ba saboda Allah ya ce inna ma inna ma kuma adatu hasrin ce kamar an takaita hukuncin akan shi alƙawari inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu da wannan nan kuma mai wannan sifofi yake muna salata wa yu'tuna zakata wa hum shi shine kuma ali to shine ala sunna suke cewa kaga wannan ita ce mafi girman hujja su kamar yadda suke faɗa kuma ita ce mafi raunin hujja na farko sun haɗa ƙarerayi a ciki ƙarya ta farko suke wannan hadisi yana cikin siha a wani littafin siha za ka same shi a cikin sahih bukhari ko muslim ko Tirmidhi ko Nisa'i ko Ibn Majah ko babu shi a ciki za ka same shi a musnad Imam Ahmad musnad Bayalisi musnad Ishaq ibn Rahuya musnad Abd ibn Humayd ko musnad al-Ubaydi babu a ciki za ka same shi a cikin musannafat za ka same shi a musannaf Ibn Abi Shayba ko cikin musannaf eh, na na Abd al-Razzaq ko cikin al-Ma'ajim al-Thalatha na Qabarani? babu shi a ciki haka wata ƙarya ce in kuma suka kasance sa'alibi ya kawo daga Abu Dharr saboda ka wannan ƙarya ce bi ijma'i ahlul hadith kaga su aka su suka faɗa wai ahlul hadith sun yi ijma'i akan gaskiya ne alhalin kuma ahlul hadith ijma'i suka san wannan ƙarya ne kaga abu na farko ke abu na biyu tarihi yana ƙarya ta ta ce wannan ayat tana nufin sayyidina Ali kuma a Makka sayyidina Ali a Makka fakiri ne sai gaba ɗaya ba sayyidina Ali ya gama rayuwarsa a zamanin manzo Allah a fakiri sai na albaya daga cikin masu kuɗi ba sai kana da kuɗi mutum da zakka ba to sai na albaya ciki baya ba kamar irin su Sa'ad ibn Abi waqas irin su Usman ibn Affan irin su Abdurrahman ibn Auf waɗannan duk masu kuɗi ne kowa ya sani a tarihi an faɗi irin yadda suka rika kawo manzo Allah kuɗi su na Abubakar da Umar su kansu sun fi sai na kuɗi sai na albaya aure Fatima ma annabi ya ce sai ya bada sadaki me bayar silikensa inda yana da kuɗi zai ɗauki silike sai ba da kuɗi silike shi ne sadaki a lokacin yana maka a gidan annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ya karɓe shi daga gurin Abu Talib dan a taimaka masa lokacin da aka yi wata yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Al-Abbas suka taimaka wajen a raba ‘ya'yan Abu Talib saboda a rage masa nauyi, annabi ya ɗauki Sayyidina Ali. Saura ka annabi ke ciyar da shi, cinsa da shansa ƙarƙashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake samu to ka ce wai ya yi zakka yaushe zakkar ta waje gaba a kansa ba ta ma waje ba a kansa ba kaga a tarihi wannan yana nuna ƙarya ne sannan abu na uku Allah yana yaban mutum da abin da yake aikata shi wajibi ne ya aikata ko aikata shi mustahabbi ne ya aikata idan ka aikata wajibi ko aikata mustahabbi ubangiji sai ya yabe ta kan kowa ya sani cewa ba da zakka ana rukuni, wajibi ne mustahabbi ne sunna kuma ba daya inda mustahabbi ne shikenan sai a ce duk mai kuɗi in zai fidda zakkarsa ya riƙa yin ta a rukuni. saboda ta fi lada za ka kaga so ake ayaba ayaba ayaba na ali amma ko ba aka akai ba tunda ya aikata wani abin da ba ma a san ayi ana so kai wani tasarrufi a cikin sallah wanda ba ya da alaka da sallah ba a so a gurin wasu malamai ma wannan ɓata sallah yake ka fidda zakka kana sallah ba ma kana kana ruku'u sannan inda a ce ba da zakka a cikin sallah wani abin da ne to da a cikin sujjada ya fi kamata ya zama mafi girman yabo don ita ce mafi girma a kan ruku'u domin ita ce aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid Allah ta wasjud waqtarib <coughs> da sai ya bayar a cikin sujjada da ya fi lada saboda haka inda a ce ya ma wa zakar ma wajibi ce a kansa to ya kuri mana ya gama sallah wannan shine wajibi na hudu dan menene zai yi abin da zai kawar da kusuri a sallah annabi yana cewa inda fi salati da shugla kuma Allah ya yabo mu'mine da kusuri a cikin sallah kan aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kaga su su ce yayi wani abu wanda ya saba wa kusuri a cikin sallah kaga ba abin su suke ba ga inda yabon yake can sun bar shi kusuri a cikin sallah nan ne yabo ba wani motsi kai wani tasarrufi a cikin sallah wanda ba shi da alaka da sallah ba dan me ba zai yi haƙuri ne ya zama sallar sannan ya fidda zakka sannan abu na na na biyar ko ko na hudu na biyar ko ba shi ana biyar na biyar ana fidda su zobe zakka ana fidda zobe zakka idan ka ce yana da kuɗi da ya kai nisabi to ya ce zobe zai bayar kaga nan ma sun nuna ba san ma mai zakkar ba ba su ma san menene zakka din ba sannan abu na abu na shida Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya cewa yi wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raji'un duk da sigar jami'i al idan sigar jami'i ta zo ba sa mai da ita sigar mutum ɗaya sai da ƙarina. Ma'ana sai akwai wani dalili zahiri da yake nuna cewa nan duk da an yi jam'i mutum da ake nufi sannan za ka faɗe shi ka faɗi dalilin. A nan babu wata ƙarina da take nuna mutum da yake. A ayar gaba ɗaya tun daga farko Allah maganar mu'minai yake ya yi wa ladina amaru ya yi wa ladina amaru. Saboda haka yaya za ka zo nan ka mai da shi mutum ɗaya. Shi yasa sa ibn Musamman. ko a kansa ayar ta sauka muna cewa ubangiji yana kira ne a yi koyi da shi ba ga muka ce ba ga kenan ayar ta kunshi duk wani mumini bata tsaya ta takaita shi akan ali yana buƙatar hujja sannan wani ba zai iya zuwa wannan shine wajihi na na nawa na bakwai wani zai iya zuwa ya ce shi ayar akan mu'awiya ta sauka shi ma yayi ƙarya kamar yadda kai ƙarya wani ya zo ya ce a shi aya akan usman ta sauka shi ma ya yi ƙarya kamar yadda kai ma ƙarya kai wani ya zo ya ce a shi ayar a ta uku karfi sauka ya yi ƙarya kamar yadda kai ƙarya me yake nuna cewa kai ƙaryar ka ce ta fi dacewa a yarda da ita ba za a yadda da ƙaryar farkon ka babu in dai har yana yiwuwa ka yi wa wani ka yi ƙarya a karfa to shi wancan ba shi ma sai ya tashi ƙarya shi ke a yi gwada ƙarya da ƙarya sannan bayan wannan sun ce wannan aya ita ce take nuna wilaya ta Ali mun ce shi ake nufi saboda an ce innama innama tana nufin hasr tufidul hasr ana takaita abin a kansa shi kadai don haka kun cire Abubakar da Umar saboda innama to shikenan kun rushe mazhabar ku ta limamai sha biyu gaba daya to sauran kuma sai ina za su shiga idan har kun bude wa sauran sun shiga mu kuma sai mu shigo da abokan da umar da su? sai yadda to su ma kun cire su kaga maza haka tarihi ta rushe duka sannan kuma alwaliyu nan waliyu Allah ce inna ba waliyu wannan shine na nawa na takwas ko na tara Allah waliyu ya ce ko waliyu waliyu yana nufin alwali a larabci akwai bambanci tsakanin alwali da alwaliyu a ce wannan matar ina waliyinta amma ba ta ina walinta ko akwai walinta shine hakiminta ko ko sarki ko dagaci ko dai wani wanda yake shugaba a wannan guri shine walinta waliyi kuma shine da kusa da ita makusancinta karibinta to kaga anan ba wali aka ce ba wali aka ce wali shine shugaba ta yaya aka yi wali ya koma wali kaga ana an ban larabcin ba Allah abin da ya faɗa daban su kuma abin da suke rigima a kansa daban waliyu Allah ya ce ba wali ba ko ba haka ba shi yasa za ga alittafan fito ana cewa idan aka zo ɗaura wa mace aure ga wali ga wali to a kaddamar da wali ba wali ba kaga ashe da abin bene. ne alwali abin da dinsa masdar dinsa shine wilaya bi kasr alwa alwali masdar dinsa walaya bi kasr alwa hunalika walayatu lillahi alhaq kaga akwai bambanci tsakanin wilaya da walaya to kaga anan gaba daya sun fita daga larabcin ma sannan na goma ko idan ka ce ana nufin al'amir ko al'imam da waliyu a nan, ana nufin imam. Shin za ka ce Allah inna ma waliyu waliyukum Allah ai imamukum amirukum amirukum Allah a ana faɗa ko inna ma amiru amirukum abinda inna ma imamu kuma Allah Allah ba a sifanta shi da imam cewa Allah imam ne A'a ba ba ba ba Allah sai kuma kana hujja ne akan imama to kaga in ka ce waliyukum yana nufin imamukum to kenan inna ma imamukum Allah kada ka zo da wani abu kamar yadda a cikin azumin nan na ji wani dan bid'a ya bugu waya a kanatul mustaqilla yana cewa kuma kuma ahlus sunna kuna shirka saboda kun ce shaykhul islam Allah ne shaykhul islam shi kansa dan gari da sai da yace kai shi tun da yake bai taɓa jin wannan ba a da ba a cikin sunayen Allah akwai ashe? wai ai Allah ne shekul islam kuma kuna cewa ibnu taymiya shekul islam wani ne ana kiran shi Hassan ibnu Farhan al-Maliki yana na Saudiya dan bid'a ne ya bugo waya ba yana huci wai kuma kuna shirka saboda kuna cewa shekul islam bayan Allah ne shekul islam shi kansa dan jarida fa ya aske mu kadan ba ba ba wani abin nan ba yace kai shi yana mamakin wannan dan shi bai taba jin bai taba jin an cewa Allah wai asheku ba kan da ce an ce ba wani sheku ai mi shirka irin wannan wato katuba ita ce suka yi a hadisin man kuntu maulahu fa aliyu maulahu kaga maula ba shi ne alwali ba. A nan magana ake akan walaya ba akan wilaya ba, man kuntu maulahu a ah, fa'alin maulahu. Nan al-maula shi ne majibinci makusanci mai taimakonka, nasiruka, wanda yake tare da kai, maula Allah yake. Kamar yadda Allah yake cewa, a wa in ta ba a ra'alayi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير saboda haka wannan ayar ita ce mafi ƙarfin hujja ta ture sayyidina Ali ta ture sayyidina Umar da Usman daga cewa ba su cancanci shugabanci ba a Ali Allah kaɗai ya naɗa a matsayin shugabanci na na wahum rasu da akwai akwai kuma sannan in aka ce yuqimuna salata yuqimuna salata anan tsayar da sallah ruku ya shiga ciki sujjada ta shiga ciki ba da wato rukunnan sallah gaba ɗaya duk sun shiga cikin yuqimuna salata wa hum raki'una raki'una anan ba ruku'u na sallah ake nufi ba an gane ku ana nufin raki'una sune masu mai da al'amari zuwa ga Allah ba ruku'u na sallah ake nufi ba da Allah ce warka'u ma'ar ina ba wai ruku'u na sallah ba mika wuya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin kissar kissar annabi annabi Dawud wa kharra raki'an istaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana haduwa ya sujjada kuma Allah ya kira ta ruku'u to ana nufin mika wuya da kaskantar da kai gaban Allah saboda ka kalmar wa hum raki'una anan ana nufin wa hum munqaduna li amrillah don haka in ka ce wa hum raki'una ruku'in sallah kaga kamar akwai maimai ubangiji ya faɗi yuqimuna salata kuma daga baya faɗi wa hum raki'una kamar ruku'u baya cikin ikamatu salah ba haka bane akwai maganganu da yawa ibnu taymiya a cikin minhajus sunna mujalladi na bakwai ya kwankwaɗi wannan hujja ya yi bayanin rauninta da hujjoji waɗanda suke masu yawa Allah madaukakin sarki ke cewa hunalika alwalayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uqba anan ibnu tabiya ya kawo wannan aya dan ya nuna maka abinda ake nufi da wilaya a waccan a waɗancan ayoyi ita ce alwalayatu bi fathi wawi ba alwilayatu ba wacce ke nuna shugabanci ubangiji ya ce a lillahi wato nasara da jibinta da Allah na gaskiya take ubangiji madaukakin sarki ya ba wa waɗanda suke masu imani masu tsoronsa nasara ya kuma ƙasƙantar da waɗanda suke abokan gaban su kamar yadda ya faru a cikin kissar shi wannan ashabul janna din da ya zo cikin wannan abin nan a cikin wannan wannan sura ta ta Allah ke huwa khairun sawaban shine fiyayyen mai bada lada wa khairun uqba shine kuma fiyayyen mai ba da kyakkyawan ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya yi mana kyakkyawan ƙarshe saboda na ga lokaci ya ƙure ba za mu samu ansa damar amsa tambayoyi ba za mu tsaya anan sai sati na gaba in Allah ya kuma da rai da lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتبوك السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون training كفرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اذكر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تكونوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاتبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ